أولئك na'am sadaqallahu alazim yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da kuta cikin wani sabon shirin na fatawa shirin da ke zo muku daga nan da radon nazarta murya haɗa kan jama'a kai tsaye a kowace rana irin wannan kuma a daidai wannan lokaci da wani shiri shiri ne da kowane mako makan gaisa malamai na addinin musulunci domin ɗaukar wani maududi wanda za a tunatar da mu da shauran masu sauraro a kai wanda malamanmu kan yi alhamdulillah kamar kowane mako Allah cikin ikon a wannan makon ma ya ba mu ikon yin haka a inda yau za mu kasance da waɗansu bayan Allah a cikin shirin waɗanda suka zo daga lajinar da'awa da ke zariya kuma za mu kuma za su yi wani karatu da janyo hankali akan kafafen sadarwa na intanet watan kafafen sadarwa na yanar gizo da tasirinsu akan al'umma kafafen sadarwa na intanet watan yanar gizo da tasirinsu insha Allah ta'ala a kansu za su yi mana karatu da muje irin abubuwan da ke kunshe da wannan al'amari alkhairinsa da sharrinsa da kuma ta yaya musulmi ya kamata shi ya yi amfani da abin domin amfani gare shi da kuma amfani da shauran yan musulmi ko me ya kamata ya kaucewa ta bangaren abin da shafi wannan abu na yanar gizo ko kuma intanet watan kafafen sadarwa na intanet da su da fatan allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci ya taimake mu da farko kafin shawarar malamai su soma tare da malam bashir lawal muhammad wanda za mu soma da shi kafin sauran su iso cikin yadda allah malam bashir lawal muhammad idan aka ce kafafen yada labarai na intanet da farko waɗanne irin kafafe ne waɗannan da mai sauraro ila yana yi ana intanet intanet intanet kuma an ci kafafen yaɗa labarai to waɗanne irin kafafen yaɗa labarai waɗannan na intanet din da kuma irin dangantaka su da yadda ko kuma alaƙa su da yadda jama'a suke amfani da su. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما تصوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كما yadda dan uwa malam Ibrahim ne gabatarwa cewa abinda ake son a tattauna a kansa kuma ya gabatar da tambaya akan in an ce kafafen sadarwa na intanet ne ake nufi da su to a dunkule muna iya cewa wasu hanyoyi ne na zamani ko na na'ura da ake amfani da su domin isar da sakonni yau hmm. a rayuwar da muke ciki in muka koma a tarihi hmm. da can ɗan adam yana da hanyoyin sadarwa masu yawa da sai a tashi a tafi a hawa ababen hawa hmm. duk da a tarihi ana bamu annabi Sulaiman alaihi salam ya rika amfani da tsuntsaye da kuma sauran dabbobi wajen isar da sako kamar yadda alkur'ani ya ba mu labari akwai tsuntsu alhudu-hudu da annabi suleiman alaihi salam ya aike shi cewa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin hanaziratun bima yarji'ul mursalun kafin nan Allah madaukake sarki ya ba mu labari cewa annabi suleiman alaihi salam ya tambaya ina hudu-hudu yake bayan ya tara sojojin shi daga mutane da aljanu da kuma tsuntsaye sai ce ina tsuntsun alhuda-huda yake kuku hmm. ya zama benan ne hmm. to tun da ya tafi ba tare da izini ba zan yi masa azaba azaba wacce take mai tsanani ko kuma ma zan yanka shi hmm. ko kuma ya zo mini da uzuri wanda yake babbe to ba daɗe ba sai ga hudu-hudu ya dawo yace مع النبي سليمان عليه السلام أحب بما لم تحب به وددتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله تعالى أنا باب الأبار قال هدى يا جي يا كاوم النبي سليمان عليه السلام ساقو هيا تبكس ƙasar da ake ce mata saba'u hmm. ya zo ya ga wata sarauniya tana mulki amma kuma sai dai kash ba ta bauta ma Allah to ana nan a cikin irin wannan yanayin sai Allah madaukakin sarki ya kawo mu irin waɗannan kwanaki da muke ciki balarabe yana waka yana cewa wal layali min az-zamani ubala na yulidna a ajibi hmm. eh, su kwanaki da suke shuɗe ma ɗan adam to kamar mata ne masu ciki za su iya haifar na abubuwan mamaki hmm. to sai gashi an zo an samu waɗannan na'urori tun ana amfani da talabijin ana amfani da rediyo ana amfani da telefon da ake amfani da shi na gida to sai gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mu saƙon da yanzu yanzu nan mutum zai tura ya samu ansa wani zubin ma gashi suna magana da wanda yake isar ma da saƙon. shi yana kallon su shi ma yana kallon shi kuma suna magana a tare to waɗannan su ne na'urorin da suka dunkula suka ba da intanet a hmm. yau hmm. ana amfani da su da manufofi mabambanta hmm. akwai manufa ta yaɗa labarai akwai manufa ta isar da sakonni waɗanda kai tsaye ba za a iya kiransu da labarai ba akwai manufa ta sada zumunta a tsakanin mutum da iyalansa akwai manufa ta sada yan uwantaka da kulla zumunta tsakanin mutum da abokanansa hmm. ko kuma mutum da danginsa hmm. daga wani gari zuwa wani gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa hmm. ƙasashen nan masu nisa kuma ba tare da ɗaukan lokaci mai nisa ba sannan kuma sun kunshi waɗanda ake ji da kunne da waɗanda kuma ake gani kawai ba tare da suna motsi ba sannan kuma akwai sakonni da ake turawa na hoto wanda ya kasance mai motsi dukkan waɗannan kafafe Su waɗannan abubuwa to sun dunkula a cikin waɗannan kafafe na sadar da sakonni ta hanyar kafar da ake ce mata intanet hmm. saboda ka a taƙaice. Hmm. intanet muna muna iya cewa wata duniya ce a yau mai zaman kanta da ake amfani da na'urori ƙanana hmm. da ma manya wajen isar da sakonni da sada zumunta da kuma samun labarai ko hmm. kuma isar da su labarai wannan a takaice a takaice kenan na'am alhamdulillah an tsaro ana tare da darajar nagarta muna haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa shirin da ake saurare kai tsaye halin yanzu a wannan rana ta talata kuma a daidai wannan lokaci a inda muke tare da watan jama'atu ko kuma kungiyar ladinatul da'awa da ke Zariya wanda alhamdulillahi ɗaya daga cikin su malam bashir lawal muhammad Allah ya masa isuwa wanda da shi kenan mun riga fara gabatar da wannan shiri wanda kowane lokaci zuwa yanzu daga kowane lokaci daga yanzu muna sa ran isowar shauran yan uwa wanda za su bada gudunmawa a cikin wannan shiri kuma kashin maudu'in mu na yau watan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu wanda kamar yadda aka sani akwai su daban-daban akwai abin da shafa kamar su facebook whatsapp twitter youtube instagram da dai makamantansu to a malam mana bayani dalla-dalla kama tun daga malam ta kuma tushen abin tun daga can baya can baya irin abubuwan da ake amfani da su wajen sadar da sakonni har kuma malam ya dangantu ya taho har ya jingina mana da halin da ake ciki a yanzu na irin waɗannan na'urori da ake amfani da su wajen isar da sakonni to alas gata malam waɗannan na'urori da ake isar da sakonni na intanet ko kuma kafafan sadarwa na intanet akwai alfanu akwai kuma rashin alfanu Allah ya mana alfanun kamar yadda malamai kullum suke karanta da mu shine a inda za a yi amfani da shi wajen isar da sakon Allah da manzansa. don faɗakar da al'umma to amma kuma sai zanto ta wani gefen kuma waɗansu sukan juya abin sai koma kamar sharri kaga ana abubuwa da suka shafi bata batanci cin mutuncin mutane da makamantan irin waɗannan to a kasancewar musulmi komai nashi da akwai tsari akwai kuma da shari'a ta ce fuskanci shi a to kasancewar ga irin waɗansu daga cikin fa'idojin waɗannan kafafen sadarwa ga kuma irin illolinsu ta waɗannan hanyoyi ya kamata al'ummar musulmi su amfani da su yadda ya kamata dan ko da an zo da su da niyan wata shari'a ne to su su juya abin ya koma alkhairi misali to alhamdulillah kamar yadda addininmu na musulunci addini da bai ba komai ba hmm. shi da bayani kansa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai hude ya gamu da shi yake tambaye sai yake cewa wai wannan wani irin annabi ne naku har yadda za ku tsugunno ku bayan gida ya koya muku hmm. shi ce kwarai da gaske hmm. ai ba maganan ma tsugunno da bayan gida ba duk wani tsuntsu da ka gani yana yawo a sama to sai da annabin nan namu ya mana bayanin me amfaninsa hmm. alfanunsa ga dan adam da kuma cutar wanda zai iya mana to mun kalli waɗannan kafafe na sadarwa intanet da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su kai sai muna iya cewa ni'ima ne mm. da Allah madaukakin sarki ya mana mm. a cikinsu akwai ni'imar gani mm. domin ana kallon abubuwa a cikinsu akwai ni'ima ta ji domin ana jin abubuwa da su akwai ni'ima ta hankali domin za a iya rubutu a kirkin wani labari ko a kirkin wani abu ko kuma a tattauna akan wani abu wanda aiki ne na kwakwalwa sannan kuma akwai ni'ima ta harshe domin ana magana sannan kuma akwai ni'ima ta taɓawa. Hmm. domin ana amfani da hannu hmm. wajen isar da takwanni da su hmm. domin kila abinda mutum zai rubuta sai ya tafa wato sai ya rika amfani da haruffa domin rubutun shi ya bayyana kuma ya isar da rubutun da yake so ya kai in kuma turo mai da wani sako akai sai dai ya amfani da hannunsa ya lallatsa in waya ce ya latsa in kwamfuta ce ita Hmm. Allah madaukakin sarki in yi maka ni'ima abin da yake bukatar ka yi hmm. shine ka gode masa akan wannan ni'ima Allah ta'ala yana cewa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadidun ka tuna ka ambata musu lokacin da ubangijinka yayi kuwa ya sanar cewa tabbas in kun gode ma ni'imar da ne muku ne kuma zan kara muku hmm. in ku kuka bijire kuka bijirce ma ni'imar da zan muku na muku to tabbas azaba ta ne raɗaɗi ce azaba ta ne tsanani ce sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan ni'imomin da ya mana ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada hmm. kullu ula'ika kana anhu mas'ula hmm. lallai ji da gani da kuma zuciya wato kana iya fassarawa da hankali kenan dukkan waɗannan Allah ta'ala zai tambayi ɗan adam a game da ni'imomin da ya masa na waɗannan abubuwa hmm. idan mutum ya yi amfani da shi Allah sai ya tambaye shi harshen sai ya yi amfani da shi sai Allah ta'ala ya tambaye shi kunnensa me ya ji da kunnensa hannunsa me yi da shi dan adam musulmi abin da ake tsammani ya yi a dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya masa shi ne ana tsammanin ya gode ma wannan ni'ima waɗannan kafafi na intanet na isar da sakonni ya ake tsammani musulmi ya ci gajiyarsu hmm. ya yi amfani da su hmm. babu wata kafa hmm. ko kuma babu wani ɓangare da waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwan suka yi watakila da nufin su taimaki addinin musulunci ko tarbiyyar al'umma ne kila kana iya cewa dukkan wata kafa ko wata na'ura ko wani sashi instagram ne hmm. a'a youtube ne hmm. a'a whatsapp ne hmm. a'a facebook ne da sauransu dukkaninsu in ka kalla za ka ga tsarin da aka yi kila wanda ya yi su biyi niyyar a ce addinin musulunci ya ci gaba ta sanadiyyar amma a matsayin mutum na musulmi ne hankali wanda ya san addininsa wanda ya san duk abin da ya sai Allah ta'ala ya tambaye shi hmm. sannan ba a halicce shi ya zo duniya don yi wasa ba hmm. to zai iya karkatar da waɗannan kafafan wajen isar da sakonni ah. misali a yau halin da ake ciki waɗannan kafafe wani bangare ne da musulmai za su iya cin gajiyarsu hmm. kyakkyawa a wajen yada dawa ta addinin musulunci wannan shirin da muke gabatarwa akwai tasirin waɗannan abubuwa da gaske dan an gama za a iya tura mutane kawai yannan kafa mm. ko shakka ba mm. to kaga cin gaje wannan sannan a yi rubutu mai fa'ida mm. a tura a facebook mutane su karanta akan wata matsalar ta shafi addinin su a nusantar da su a musu umarni da abu mai kyau a hana musu abin da ya zama ba shi da kyau a sanar da su yadda za su bauta ma ubangijinsu wannan ta hanya ce ta da'awa da za a iya cin gajiyar waɗannan kafafi na yada labarai ko kuma na sada zumunta ko kuma na isar da sakonni wajen isar da da'awa ko da waɗanda suka kafa su ba da wannan manufar suka kafa su ba hmm. domin ai in ka tura ba za a hana ka ba hmm. kasuwa ce hmm. duk abin da ka kawo akwai masu siya akwai masu tayawa akwai masu kallo akwai masu dako kowa za ka iya samu sannan kasuwa kowa akwai abin da ke kai shi wani ya je siyo kaza wani ya je siyo kaza ba dole bane a ce in ka shiga kasuwa dole ka shiga bala to tabbas musulmai suna da dama da Allah ta'ala ya ba su a waɗannan kafafi da Allah ta'ala ya azurta mu da su wajen isar da dawa abu na biyu shine abinda kai tsaye ba za ka iya kiran shi da'awa ba haka ta karantarwa hmm. ko da ba a danganta wannan koyarwa ba domin a mahanga ta musulunci mu muna ɗaukar dukkan wani malami ko me yake karantarwa to ne hawa hmm. ne ko physics yake karanta ko biology yake karantarwa hmm. ko mathematics yake karanta ko medicine yake karantarwa duk abin da musulmi yake karantarwa to ana tsammani zama da hawa to ma bai ɗauka da waccan manufar ba to zai iya isar da wani sako na ilimi wanda in ya ƙi ya kira shi da da'awa sai mu kira shi a matsayin koyarwa koyarwa to za isar da hanya ta karantarwa mai kyau a tsara abubuwa masu kyau ta waɗannan kafafe ba tare da kuma ya cutar da musulmai ba mm. sai dai kuma sai dai musulmai masu ci gajiyarsa mm. kuma su samu amfani da shi mm. abu na uku koyo wanda koyo ɗa ne na koyarwa cikin lokacin da aka ce ana koyarwa to manufan koyarwa ita ce a koya hmm. domin malami idan yana karantarwa babu masu koya a wajen zama da amfani to ga waɗanda suka zama ba masu koyarwa ba to su ma za su ci gajiyar waɗannan kafa ah, akwai ah. abubuwa da yawa da za ka iya turawa hmm. tambaya ga malamai a addini hmm. tambaya abin da ya shafi rayuwa sanin wani abu da ya shafi mm. ilimi na geografiya ko abin da ya shafi wata kimiyya ko mm. abin da ya shafi wani nau'i na kere-kere ko mm. kuma bayanin wani abu da ya shafi fasaha ko adabi duk za a iya amfani da waɗannan kafafe na sadarwa na intanet domin koyo sannan kuma za mu iya amfani da wannan a matsayin fa'ida ta hudu ita ce wajen sadar da sada zumunta hmm. an tambayi a shek muhammad bin salih al-usaimi hmm. rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi so a duniya hmm. an tambaye shi a game da sada zumunta a wannan zamanin sai ce sada zumunta a wannan zamanin ba abu ɗaya ba akwai sada zumunta ka tashi ka tafi da kafa ka ziyarci wani dan uwanka akwai kuma sada zumunta kila ka isar masa da sako ta hanyar yin waɗannan kafafen yaɗa labaran hmm. sannan akwai sada zumunta ta hanyar kila ka aika masa da wani abu na alheri ko na kuɗi hmm. ko kuma ka je da kanka ka bashi hmm. mahalli shahidai a shek muhammad salih samin ya lissafa waɗannan kafafen sadarwa a matsayin wurare ne masu kyau da za a iya sada zumunta da su kuma hatta abin da ya shafi facebook abin da ya shafi instagram abin da ya shafi whatsapp kai tsaye ku masu yada labarai na hausa hmm. kan fassara su ku ce musu ne kuna ce musu kafafen sada zumunta hmm. kafafen sada zumunta hmm. wato fassara ta kai tsaye ta social media to ashe kenan wannan social media din ko kuma kafafen sada zumunta zumunta na ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci mai ya umarce mu da to mu ci gajiyar wannan ka isar da sako wajen gaisar da wani dan uwanka da yake nesa wanda kila ba za ka iya zuwa wajensa ba hmm. sannan sallama da musulunci ya umarce mu mu yada hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da cewa mu yada sallama hmm. to za a iya amfani da wannan kafafe na yada kafafen sadarwa na intanet wajen sada zumunta ta hanyar isar da sakonni na gaisuwa ga al'umma waɗannan wasu takaitattu daga cikin fa'idoji da musulmi zai iya amfani da waɗannan kafafen yatsa labarai hmm. ko kafafen sadarwa na intanet wajen cin gaje su domin ya musuluntar da su hmm. idan an yi ne da niyyar a rubuza shi a rubuza addininsa a bata masa tarbiyyar iyalinsa a ɓata tarbiyyar al'ummarsa to shi kuma gashi Allah maɗaukacin sarki ya ba shi hikima ke karkatar da waɗannan abubuwan ya dawo da su zuwa ga turba mai kyau domin isar da sakonni waɗanda suke masu kyau addinin sai ci gaba ya samu lada makin a ce ya kalli waɗannan abubuwan ko ya ji wani abu wanda ƙila zunubi zai sa ya samu to sai ya zama ya ci gaji su ko ya samu lada ga shi kila ya ƙaru da wani abu na ilimi ko ya isar da wani sako na ilimi kuma a cikin sauki kuma a cikin farashi wanda yake ɗan kaɗan ba sai ya amfani da dukiya mai yawa ba a wajen haka sannan kuma sai ya kasance mutane da yawa sun shiryu ya samu nada hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am hmm. gara a ce mutum ɗaya ya shirya ta sanadiyyarta da a ce a baka jajayen raƙuma jajayen raƙuma a wajen balarabe su ne dukiya wacce ta fi tsada a wancan lokacin hmm. balarabe bai da dukiyar da tafi jajayen kuma. Hmm. ana karantawa adam muna karantawa adam balarabe idan yana da jajayen kuma zai ce ma ɗan shi ya je bakin kofar gida duk wanda ya gani ya ce ba hmm. akwai kuɗi akwai kuɗi wato za a yi rigima nan daga nan kamar yadda mutanen mu hmm. suke cewa daga nan har su tuhun kwata wasu hakotun koli ko kuma wani ma ya ce maka hakotun duniya a je a tafi to yana da wani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na balarabe wanda ya zo a cikin larabawa shi yi amfani da wannan dukiya ce mai kima mai daraja a wajen balarabe a ce yana da jajayen rakuma mm. to gara a ba mu gara mutum tsaye shi ta sanadiyar ka da haɗi waɗannan jajayen rakuman masu tsada mm. kamar yanzu misali mutum ya ce jiragen sama mm. mutum ɗaya shi da sanadiyar to idan ka yi amfani da facebook isar da sakon Allah ka isar da sakon Allah sallallahu alaihi wasallam ka isar da abin da zai zama addinin musulunci ya samu ci gaba kana tsammanin mutane nawa za su shi mutane nawa suke karuwa mutane nawa za su fa'idantu to kai kuma da kaje ka isar da wannan saƙon to lada nawa za ka samu hmm. kaga Allah kaɗai sai irin ladan da mutum zai samu hmm. shi ya ban makansa hmm. to da haka musulmai suna da dama mai girma da za su yi amfani da ita domin isar da sakonni na addinin musulunci wajen jawo hankalin al'umma da shiryatar da su da nusantar da su musamman wannan yanayi da muke ciki da tarbiyya take neman ta gagar iyaye. Mm, Ana neman mm. a dawo da wannan harka ta tarbiyya ta zama ta inganta ta kyautatu ta rayu domin tana neman ta mutu. Ta mutu gaskiya ne. To ai amfani da waɗannan kafafe da wuya ka samu mutumin da alal akalli baya amfani da waya hannu hmm. wayan nan kuma tana da irin wannan shirin da aka yi na shiga intanet ya samu sakonni kuma da wuya ka samu wanda ba zai iya karanta Allah kalla harfan Hausa mm. Hausan boko mm. ana yi mm, kuma yana da dama kuma yana da dama na larabci aka yi ko kuma turanci to kaga hanya ce da za a iya shiryatar da mutane da yawa ta waɗannan kafafe idan musulmai sun fahimci haka kuma sun ci gajiyarsu. alhamdulillah jama'a masu mu kan a shafa ana tare da gidan rediyon nagarta muryar haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa shirin da ke zo muku kai tsaye a halin yanzu inda a yau muke tare da malam bashir lawal muhammad wanda ɗaya ne daga cikin yan uwa musulmi da ke tafiyar da lajnatul da'awa da ke Zariya. a nan cikin jihar kaduna kuma malam yana mana karatu ne akan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu watan kafafen sadarwa na yanar gizo da irin tasirinsu inda malam ya ɗauko mana bayani tun daga asalin yadda al'amura suke har ya zuwa irin hanyoyin da ya kamata mu musulmi aiki da su don cin gajiyar su ta hanyar da ta dace ta ila yau da abin da aka ce yana da alfanu kila yana da rashin alfanu kuma ah, kuma watakila kafafen sadarwa na zamani su ma za su kasance hakan ila suna da abubuwa na alkhairi to kuma akwai abubuwa na akasin hakan amma ya danganta ga shi mai amfani da su wacce hanya ya amfani da su alaska ta malam yaɗa labarin nan na sadarwa wasu sukan yi amfani da su za ka ga musulmin ne amma ta hanyar yaɗa hotuna na batsa ko ƙirƙirar labarai na ƙarya ko kuma fina-finai marasa kyau don ba tarbiyya wanda wannan yana ɗaya daga cikin waɗansu daga cikin illolin kafafen yaɗa nan na sadarwa kuma kamar a tsarin aikin jarida dai nan sa akwai tsarin da wata idan ka ga labari a irin waɗannan gurare in ba an danganta shi da wata kafa ko kuma wani wuri da aka samo shi wanda yake ya shafi kafafen yada labarai wanda ake kira conventional media ba ko mainstream media amma abin da shafi radio talbijin jarida mujallu da shauransu to kila kaga akwai matsala ciki kila wani ne ya zauna dan da ya kawo rashin jituwa cikin al'umma ko ya da wata muguwar manufa ko wani mugun tunani na shi ya kirkira ya rubuta ya tura ana to kuma gashi mu a musamman mutanen wannan yanki ba ma na arewa ba kuma ita Najeriya ko kuma yankin Afirka ah. kusan duk abin da gani a rubuce sai mu ɗauke shi da muhimmancin gaske wani lokaci ba tare da binciken ina ne asalin sa ba shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane ah. daga nan sai a fara kuma yada su zo su mummuna killa walau ga tarbiyyar al'umma ko janyo hatsaniya ko makamancin irin wannan ah. to Allah subhanahu wa ta'ala me zaka ce akan irin wannan abuwa to kamar yadda aka faɗi ga dai yadda ya kamata a ce musulmi ya ci gajiyar waɗannan kafafe da aka yi bayani su sannan a gefe guda an yi mana bayani akan cewa mu sani waɗannan kafafe tattara suke suna mu'amala ne da jin mutum jin ka kuma za a tambaye ka game da shi hmm. suna da alaƙa da ganin ka ganin ka za a tambaye ka game da shi harshen ka za a tambaye ka game da shi sannan kuma hannunka ne ka rubuta in muka ɗauki abin mu fara da hmm. Hmm. abubuwan da ake sawa a intanet ko kafafe na yada labaran nan ko kuma sadarwa hmm. ko isar da sakonni ba komai bane ake yi kunnen ka yana da ka'ida hmm. yasa har annabi ba alaihi wasallam kunne na zina hmm. kunne الأذن تزن zina السمع udhnu tazin wa zinaha as-sam'u wa isra'u kunne na zina zina kunne ita ce kunne ya karkata ya ya da mace ta rika sauraron maganar namiji tana jin daɗi namiji ya rika sauraron maganar mace tana jin daɗi mm, mm. wani ya ban labarin kwanaki ne daga cikin masu aiki a ɗaya daga cikin kafafen sadarwa mm. yace suna da wani tsari da suke da shi na abin da ya shafi isar da sakonni na addini abin da ya shafi kiɗe-kiɗe yace da suka tsaya suka yi lissafi daga arewacin najeriya hmm. a wata ɗaya sun samu mutane miliyan goma sha bakwai da suka yi subscribe waƙoƙi kowannen su al'a aƙalli ya sauke waƙoƙi sun kai talatin hmm. wani ma kana iya samun album guda hmm. na wani mawaƙin da kila ma ba waƙar hausa ba ce waƙa ce kila ta indiya waƙa ce kila ta turancin ingilishi ko kuma mai kama da haka kila shi bai ma wannan yaran ko bai fahimtar sakaɗi. to amma sai da suka samu mutane miliyan goma sha biyu a cikin ƙasa da awa ɗaya a cikin ƙasa da wata ɗaya afuwan miliyan sha biyu miliyan goma sha bakwai Sha bakwai. miliyan goma sha bakwai sun sauki hmm. kowannen su ya yi subscribing ya kuma yi downloading hmm. na alal akalli kowanne za ka samu ya sauke waƙoƙi talatin hmm. mutum ɗaya kuma ɗan arewa ne kuma musulmi a daidai lokacin da kila bangarorin da aka sa na addini hmm. za ka samu bai wuce kila a wata guda hmm. a samu mutanen da basu kai basu fi dubu ɗari kaza ba hmm. to ka duba yadda tasiri kuma ji ake abubuwa ne na ji ka ɗauki abubuwan da kafafan eh, waɗannan wayoyin suke sawa na kunne wanda an kira mutum abin da ake ce makwalatu ka kalla akwai na addini wanda suke sawa akwai kuma wanda suke sawa na wa ka kalli mutane waɗanda suke sawa ilo wa'azi ne ne ake sawa hmm. wata kalma ce da za ta tunatar da kai wani abu da ya shafi addini ko ka gyara wani abu na hmm. rayuwa. in an kira ka shi za ka shi za ka ji sai mutanen mu suke ɗaukan wannan sai su tafi su je su ɗauki waƙoƙi su rika sawa ka ga wannan janibin abin da ya shafi ji hmm. in ka shafi abin da yake na gani in mutum yana ji ko yana gani ko ana ba shi labari yana jin labaran abubuwan da 'yan kananan yara suke shiga suka kalla na miyagun fimafimai da miyagun hotuna na batsa tsara hankalin mutum zai tashi hmm. kuma ƙananan yara sun iya ɗiban waɗannan abubuwa wanda wannan abun wani marubuci daga cikin ƙasashen larabawa yake cewa waɗannan kafafan kan bata abubuwan da masallatai dubu suke yi a cikin awa ɗaya. Hmm. A cikin awa ɗaya hmm. aikin da masallatai guda dubu suke yi waɗannan kafafan suna guguza su a cikin awa ɗaya. da ke shi aikin shari ya fi tasiri da gaggawa haka yake adam an jarrabe shi da shi dan mm. shi zuciyar shi tana da rauni mm. yanzu dan abu kaɗan ne sai ya bibe shi to kaga abin da ya shafi bangaren gani gani kenan sannan ka ɗauki abin da ya shafi harshe harshe mm. harshe hmm. irin miyagun maganganun da ake faɗi hmm. wani ya shiga kawai gidan ya ya shiga ya tsara wani abu ya dau hmm. mutuncin wani ya ci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana muhimmancin mutuncin dan adam manzon sama ya haɗa mutunci da jini da jini Allah la inna dima'akum hmm. wa amwalakum hmm. wa a'radakum alaykum haramun hmm. ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada wa fi shahrikum hada annabi sama yana magana ne a ranar sallah yana magana a cikin makka ranar sallah ya ce lalle mutuncinku da dukiyarku da rayukanku da baki ɗayan musu. Allah madaukakin sarki bai yadda su ba hmm. bai yadda wani ya ci ma wani hakanan nan ba ba a yadda a jinin wani ba ba a yadda a ci mutuncin wani ba ba a yadda a kwashe dukiyar wani ba hmm. dukkanin haramun ne a taba su hmm. kamar yadda wannan garin naku na makka yake da alfarma garin makka mun san alfarmarsa mutum ya nufin yin banna a garin makka Allah zai rubuta masa zunubi sannan daraja ranar kudin na ranar sallah darajar wannan watan na zulhijja wanda tarihin laraba tun kafin zuwa musulunci wata ne mai alfarma ba a yaki a cikin hmm. to sai manzon sama ya kamanta mutuncin dan adam da wannan amma shi wani ya zuke ko labari ko ya ko hotuna ya rubuta waɗanda suke ba su da amfani ko da gyara yake nufi kila da waɗannan hotuna mm. sai su haifar da ɓanna mm. in wani ya je ya ɓanna ka ɗauko hotunan sa ka zo kana sawa kana yaɗawa mm. to kana sanar da wanda bai iya bane ya iya kuma Allah ta'ala ya hana innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah waɗanda suke son ɓanna ta yada tsakanin waɗanda suka yi imani to tabbas suna da azaba mai radadi a duniyar nan da lahira Allah zai musu azaba to kaga wannan kenan sannan abin da ya shafi rubutu hmm. rubutu na da haɗari duk abin da ka ɗauka suna faɗi suna cewa makuci ba karra hmm. amma wa ma fa fi zafarra hmm. ko ka ce makuci ba kad ya kirru wa ma fa fi zakar ya firru ta zai iya tabbata yanzu muna karanta rubutun da aka yi fiye da dubu shekara dubbai kana ɗaukar rubuce-rubucen waɗanda aka yi a zamanin zamanin tun kafin annabi isa da na irin su aristotle mm. irin su plato irin su sokara mm. irin su Demokrasi. Mm. duk kana ɗauko rubuce-rubucen su kana karanta ga littafin su nan ana da su a jawo cikin musulunci muna da littafan mu ga qur'ani rubutu ne tabbatar da qur'ani hadisan manzo sama rubutu ne tabbatar da su to shi ya sa rubutu yana da takatsantsa sai mutum ya takatsantsa da hikima balarabe yana cewa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahr ma katabat yadahu fala taktub bi khatika ghayra shay'in يسرك في القيامة أن تراه باب ونمره شفاتي زي متو أما أبن دي ربوتا زي تبتا يتبتا الله sai ya maka nasiha ya min nasiha ya mana nasiha dukan ya ce kada ka sake ka ɗau biran ka ko kuma a shiga intanet ko whatsapp ko facebook ko wata kafa hmm. ka yi rubutun wani abin da face ranar lahira ana fata idan ka shi zai maka hmm. za ka ji dadin sa hmm. to wannan janibin kenan yadda mutanen musu kai in ka dawo abin da ya shafi harshe ƙarya cin mutuncin mutane gulma da su mm. Ƙazafi. kirkira mm. abin da mutane ba su yi ba a sa musu sai mm. duk ana amfani da su a cikin waɗannan kafafe kuma mutum ya yana jin ba wani abu bane kwarai to alhali ga nasusa na musulunci wanda suka zo suka tsoratar da kuma sakamakon mutumin da ya haka mutum ya je ya kala ma wani sharri bai yi abu bai ce yayi mm, kila hada wa hada ya nemi hoton sa ma ya nuna dan ya ya kara tabbatar da cewa wannan abu haka yake to ka gani kuma shi wanda ya karanta kila ya ba zai dogon bincike ba ko kuma bai da hanyar ma da zai iya gano me gaske lamarin sai tafi akan wannan abu da ya karanta sai kenan mm. to ka wannan kenan mm. to sannan kuma mu dawo janibin abin da ya shafi yadda waɗannan kafafan su kuma masu amfani da su an tura su ma ba su tantance hmm. mu a ka'ida ta musulunci muna da ka'ida ta tantance labari hmm. ko da ba a dawo misali a ka'ida ta kafafen yaɗa labarai ba hmm. da dokokin da kuke da su musulunci muna da wannan muna da ka'ida me yasa aka samar da ilimin hadisi me aikin malaman hadisi me malaman hadisi suke shine dan labaran da ka zo da su to sai an tantance su kafin a karba mm. ɗaya daga cikin magabata yana cewa da duk wanda ya zo mm. ya mana magana sai mu karba mm. ya ce amma yanzu na zalatin fitan fitanu sun yaɗu saboda haka duk wanda ya zo ya faɗa mana magana sai mu ce san mi na rijalat kawo mana mazajen ka shi sa ake da ka'ida ta isnadi a tantance shi kanshi wanda zai ba da labarin sai ya kasance mai gaskiya an tabbatar da shi mai gaskiya ne hmm. ba a taba kama shi da karya ba hmm. idan ya karya shi kenan ba za a kaɓi labarinsa ba sannan ya kasance mutumin kirki hmm. bayan bai karya sannan bai aikata wasu miyagun ayyuka domin so idan mutum yana yin wani abu da wuya ya faɗi gaskiya akan wannan abu wai ba haushe yana da wani karin magana yana cewa wai shi jiri hana zina hmm. wannan karin magana ne mai hmm. hikima hmm. wanda ya san ga ta sanadi ga ta hanyar da aka same shi sai zo ba zai hana wani kuma yi ba kaga ba zai iya hana wani yi ba to kaga wannan wannan kenan so daga akwai ka'ida ta tantance labarin duk mutumin da na abubuwan da ka karanta to abin da ya wajaba kai shine ka tantance wannan abu da aka faɗi gaskiya ne ko ko a'a ba gaskiya bane ta hanyar kai tsaye kila wanda aka ba da labarin nan game da shi kila kana da hanyar da za ka iya masa tambaya ba na haka ne hmm. ga abubuwan da na samu game da kai game da kai gaskiya ne wannan hmm. Hmm. ko kuma a'a idan baka bi ba idan kai shi ba za ka same shi ba to in za ka iya samun wasu wanda suke da alaka da shi ka je ka bincika in wani abu ne da ya shafi gwamnati a bincika ka je ka bincika kafin ka yaɗa ko kuma ka ba wani labari to waɗannan wasu daga cikin fitinu da muke ciki kenan a game da waɗannan abubuwa sannan a gefe guda mu gangaro tasirin da waɗannan Kafafi suka yi ɗalibai hmm. waɗannan kafafe sun daga cikin matsalolinsu a yau sun ba da hanyar samar da magudin jarabawa hmm. za ka yi mamaki yaro ɗan sakandare hmm. aji shi biyu a karamar sakandare ko aji ko aji ɗaya a babban sakandare ko aji biyu amma za a ba shi aiki maki ya zauna ya aikin nan da gaske sai ya je kafe ya ba shi kuma kawai su shiga intanet in su fito masa da abu masa abu ba shi abu eh, kuma ya a dauka shi yayi ya fahimci abin da kamshi ya je a ba shi maki maki kuma alhalin da fahimci ma me kuma nan gaba shi mm. zai ci jarabawa ya mm. tafi university ya mm. tafi kaza ya tafi kaza ya zo kila shi zai rike al'umma ba shi al'umma kaga za a samu wannan kaga janibin abin da ya shafi jarabawa wannan ya shafi sakandare ya shafi jami'o'i sannan a dawo abin da ya shafi kuma bangaren yadda mutane suke amfani da su a waɗannan kafafen yada labarai ba yadda ya kamata ba yadda suke zama su cinye lokacinsu a banza za ka iya samun ɗalibi ba zai iya zama ya maka karatu na awa biyu awa uku awa hudu wanda mu a tarbiyya abin da ake faɗi shine ɗalibi wanda yake average wato matsakaicin ɗalibi ana buƙatar su alal a rana ya zama yana da awanni shida da ya ware na musamman su ne na karatu karatunsa na ta karatunsa hmm. to a yanzu ɗalibi za ka zo ka tarar da shi yana da lokacin da zai latsa waya hmm. da kana bibiya kullum zai ka shi wallahi hmm. amma ba yi da lokacin da yake da shi ne zo na ya karatu na minti talatin wannan duka karatuttuka da ake na addini da na boko yana latsa latsa yana shati na taba jin wani yaro wata rana yana ba da labarin yana cewa ai tun da ya fara tashi karfe tara dare to bai gama ba sai da asuba suwa yake fira su mm. wace irin fira cin wannan mm. kuma ka tambaye shi kira aya nawa ya karanta cikin littafin Allah kila bai karanta ba eh. kuma eh, Allah ya ta malakin wannan ma za ga wani lokacin hatta manyan da ake ganin sun mallaki hankalin kansu ya kamata su ja hankalin irin waɗannan masu wannan sai ga kuma an same su a cikin irin wannan sai ga mutum kila zai bude wayarsa ya duba irin waɗannan kafafen sadarwa su bila adadin a rana amma kila a ranar bai karanta ko aya da ta alkurani ba in ba sallah ba ta kama dole ne misali in yana mai akan to za mu zo inda hatta ita kanta sallah ai tana da tasiri hmm, hmm. akan kai matsayin da ita kanta sallar hmm. ba a yin ta akan lokacin ta kuma waɗannan abubuwan ake yi mutum yana can yana chatin yana rubuce rubucen abubuwan da ba su kenan ba ko yana karanta karancen abubuwan da ba su kenan ba ko yana jiye jiyen abubuwan da ba su kenan ba ko yana kallace kallacen abubuwan da ba su kenan ba Shi lokacin sallah ya zo ya fita bai ma sani ba suna can a'a ikon ake da daddare ba maganar ma kiyamun da ake ba hmm. maga a'a suna suna conference ne ta ta ta ta WhatsApp da shi da abokanansa wanda ya shafi har da manyan mutane da kowa da kowa mutum ya zo wajen aiki aikin da ya kamata ya na awanni hmm. malami a aji haka zaka gan shi hmm. yana karanta da ɗalibai amma kuma yana cati ya fito da waya yana eh, lalata eh, eh. wanda tasirin wannan a tarbiyya hmm. fitowa da waya kawai ɗalibi ya ga kana lasa waya Bata tarbiyya sannan na biyu ya zaka ka iya isar da wajibin da ke kanka kai da aka ɗauke ka amana zo ka karantar da yara sannan kuma ka zo ka zo kana na ana tsammaya a gaban aji hmm. kaga wannan fitinin suna da yawa wannan gaskiya ne Allah ka malam wannan ya sa mun zo wata daidai gaba da wadansu bayan Allah suka yi tambaya kan cewar kamar wannan mataki ya kamata yara su kai kafin a far su yi amfani da wayoyi wayoyin hannu wanda wanda na gazo daidai gaba irin magana da kake yanzu ko kuma jan hankalin da kake yi kan irin kamar yaron da ka misali ya ce yana ta menene yana ta amma amai tatin yawa hatar hadari yawa to irin wa'annan to wannan ma mataki ko kuma shekaru ya yaro kamata ya kai kafin a bashi amfani da irin wannan to gaskiya malaman tarbiyya ba su da wani abu na ittifaki da suka yi akan cewa ga shekarun da za a kai amma ɗaya daga cikin malamai ya rubuta littafin sai samu suna hmm. sifluka kawai mahmud hmm. wato ɗanka hmm. da kuma wayar hannu wayar hannu fassara ce nan malamai ke in baka fassara ko kuma ya ɗanka ya ya kamata kai mu'amala da wayar hannu a game da ɗanka Mm. to ya kawo shawarwi masu yawa mm. alal akalli mu muna cewa a irin mm. halin da muke ciki yanzu kada a ba yawo wayar hannu sai ya gama sakandare gaskiya tsakani da Allah ita kuwa mace ni ban ga fa'idar da za wayar hannu za ta mata ba in ba aure ta yi ba sai dan kuma kila ta kai wani mataki na girma ba ta aure ba to wannan daban amma dai yara mata abubuwan da ake jin labari na suna yi hmm. da wayoyin nan hmm. suna da yawa wadda ka ababi na shawara ne hmm. abin da nake gani daidai gadon gogayyar yadda nake da ita ta koyaswa da kuma shiga ɗalibai da na na san su da kuma yaran da na gani da irin tasirin da waya ke kada a ba yaro wayar hannu sai idan ya kai matsayin ya gama babban secondary wato ss e. in ya gama wannan to hankalin shi ya fara samuwa hmm. za a iya bashi hmm. sannan kuma wani ne zai rika masa recharge hmm. wa zai rika sa masa kuɗin data kuma da zaka mana ita kanta wayar ma wace iri ya kamata a fara dan akwai wayo yau ka zo kan sannan wace irin waya ce ya kamata a bashi shin za a bashi waya ce wacce take da abubuwa applications da yawa take da shirye-shirye da tsare-tsare masu yawa ya shiga can ya shiga can ya shiga can a Hmm. ana iya ba shi wayar da bukatar ta ita ce ta isar masa da bukatar sa ta ji kira a kira shi hmm. musamman kila bai makaranta ba kusa yake ba kila ko yana nesa hmm. baban shi na neman shi zai iya kiransa ko kuma baban shi na son ya da wani sako a gida ya kira shi sai yan abokanan shi wanda ba a ba amma bancin wannan to ne alhamdulillah lihin wayoyin ba mm, ana tare da gidan rediyon nagarta murya haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa a inda muke tare da malam bashir lawal muhammad daga lajnatu da'awa da ke zaria a inda malam ke mana karatu akan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu wata kafafen sadarwa na yanar gizo da tasirinsu wanda kafafen sadarwa wannan sanannu ne ga al'umma musamman ga duk masu amfani da wayoyi da suke da irin waɗannan kafafe wanda za a iya sadarwa da su kamar abin da shafi facebook whatsapp twitter youtube instagram da dai shauransu da malam ya kama na fa'idojinsu da irin yadda ya kamata ya amfani da su da kuma irin illolin da hakan ke haifarwa ta wani gefen to a don haka kuma har yau malam ya ja hankalin yan uwa musulmi da irin hanyoyin da ya kamata a yi amfani da su don neman rabauta a addinance da kuma a duniyance kamar yadda addinin musulunci ya tsara da fatar Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma da fatan Allah ya ba malala akan wannan jan hankali da yake mana a lokaci yayi da zamu buɗe layin waya ga ku masu sauraro ba dan tambayoyi da ake da su a ƙasa da kuma bayanan da malam yake mana gefansa sun kare ba a'a sai dai dan al'ada shirin kenan bayan wani lokaci akan buɗe layin waya don a ba ku masu sauraro damar ku yi tambaya kan abin da aka karatu a kai ko neman ƙarin bayani kuma da fatar kamar yadda aka sani ba masu a daga kan maudu'in da ake karatu duk tambayar da za a yi ya zanto tana da alaka kai tsaye da ainihin maudu'in ko kuma karatun da malami mana watan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu lambobin da za a iya tuntuɓar mu ne kamar haka akwai ta farko sifili bakwai sifili a shida uku sifili uku hudu sifili tara hudu sai lamba ta biyu sifili takwas ɗaya biyu shida takwas bakwai takwas bakwai biyar sifili da fatan lai samu dace amin to ga wani kan layi hello wa alaikum salam wa rahmatullah wala ibrahim da kai da manyan malamai na barka da safiya to da muke magana muna tare da ifiya kifin Najeriya hawan kan gara kuma sowa. To Malam muna sauraron ka. Ka je maudu'in da malam ke mana karatu ko? Na yi maudu'i kan hanyoyin sadarwa na zamani. Na'am eh to kana tambaya? Na'am ina tambaya ga malam. To bismillah. Wato abin da nake son yi tambaya ga malam. Na'am muna sauraron ka. Muna sauraron ka malam Isa. to ina ganin marasa layin malam Isa hawan kari so ba. da fatan zai sake lalubawa. hello hello hello wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare na'am muna tare da wa suna sirajin hakim rawa malam sirajin hakim muna sauraron ka da yake malam a nan hukumar ce ina so malam ya tsarin da hankali a kan wanda za ka lokacin sallah ya yi amma sai kuma sun yi na mata matan waya wani da shi wani da ce wa ne sun Allah mai kan shi Allah shi ke wai Allah Allah ne sai ke maka ko kuɗa baka ne. Hmm. zan yi bayyana shi anjima hmm. hakan yana masu matan waya ne ba kuma wani abin aljiri ne hmm. da kina so malai kare da hankali ne da irin wannan na'am to mun gode to mun gode bai da gaske a ah, malam surat ah, hashim to a ah, malam surat hashim kenan to bari mu dauki wani ni so sai mu ka tambayoyin guda biyu zuwa ga malam a alo hello hello to wannan baya jin ramar mu ci Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullah. Da muke magana. Ina magana da Muhammadu Kabir ne yammacin gari Amana mai fadashi. Muhammad Kabir muna sauran ka. Oh, masha Allah, ina malam barka da shigowa wannan gida na mai tari albarka. Hmm. alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi fitowar shi bayanin nukan da ya gaskiya Allah saka da alkhairi don kamar yadda ya faɗi kamar ka da waya zuwa yan mata ƙanana haka to kan na ah, malama mana sauran ka malam Muhammad Kabir eh, eh. Game da ‘yan mata gaskiya ƙanana din nan wanda suke karatu har ma wanda ne ba su kai matakin yin karatu ba sai ka ga na karama da waya. Hmm. A cikin maganganu da suke yi da samari to gaskiya ya kamata lalle wannan ya ƙara jan hankalin ci gaba da kula yanayi harkoki yaran su gaskiya ina ma malam fata alkhairi da fatan zai koma gida lafiya Allah ta fara gida lafiya to amin kaman gode malam Muhammad Kabir ah, daga yammacin amana mai madaci watan karamar hukumar buke kenan a nan cikin jihar Kaduna to Allah saka malam kafin mu kai ga ɗaukan waɗansu tambayoyi ga guda biyu mun samu ɗaya daga Suraj Hashim a tudun wadan mangi a yake tambayar cewa za ka ga ko kuma ke son aikin hankali sai za ka ga mutum yana amfani da wa'annan kafafen sadarwa na zamani sai a sanatar da shi cewa lokacin sallah ya yi amma sai mai da amsa cewa ai sallar kan shi yake wa ba wanda yake mai nasiha yake wa sallar ba saboda haka ma'ana ga kyali shi sai kuma tambayar ko kuma muhammad kafir shi kuma yake magana cewar za ka ga 'yan mata yara ƙananan da sun kanta ba an ba su wayoyi kuma irin maganganun za ka ji suna yi tsakanin ta abin da kamar dai da ka jawo hankali yake ne maka ƙara jan hankali a kai. tun kari akan wannan dai shine musulmi ya waje bai sa cewa kowane minti kowane sakan kowace awa kowace rana kowane wata da shekarun da ya yi a duniyar na Allah ya tambaye shi game da su kuma ta Allah ta'ala bai halicci mutum dan ya zo duniyar ne ya zo ya wasa ba hmm. sannan sallah tana ɗaya daga cikin mafi girman ibadu hmm. in mutum ya cire aƙida tauhidi ingantaccen tauhidi da ake bukatar ɗan adam ya tafi da shi wajen Allah hmm. to babu wani guzurin da kuma ɗan adam zai tafi da shi fiye da sallah in waya zata ta wa mutum ya zama eh. ya wulakanta sallah ya tuzarta ta to kaga bai da amfani na Umar radiyallahu anhu yana rubuta wa gwamnonin sa wasika. Hmm. yana cewa inna a hamma ahamma amrikum indi a salatu hmm. mafi muhimmancin lamari na a wajen ku ne sallah so daga ku umarci mutane su tsaye da sallah sai na umar duk girman gwamnan sun farka masa kara yana sakaci da sallah to sai ya tuhume shi tashin farko hmm. in ya tuhume shi ya tabbatar da ba haka bane to daga nan ya sha in ko ya tuhume shi a binciken ya tabbatar da haka ne to sai ya dau mataki mai tsanani a game da shi hmm. so daga sallah ba a bar wasa ba ce balle har mutum ya zama ya sa waya yana latsa latsan waya waya ta hana shi ibada abu na biyu bangare na biyu shine abin da ya shafi su dai waɗannan yan mata mu sani mu amana ne Allah ta'ala zai tambaye mu game da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa uba za a tambaye shi a game da tarbiyyar ƴaƴansa hmm. ya tsare ko bai tsare ba ya tozarta ko ko bai tozarta ba saboda wajibi ne mutum ya san cewa za a tambaye shi daga cikin abubuwan da suke rubuta tarbiyya kamar yadda muka faɗi a wannan lokaci namu akwai waɗannan kafafe na sadarwa kuma ga su a hannun mutum a hannu a dunkule yan waya ce ya karama amma za a yi abubuwa da yawa da ita saboda hmm. iyaye su ji tsoron Allah a game da wannan hmm. na alhamdulillah Allah ya saka malam alkhairi ga wani shi ma kan layi bari mu ji wa muke tare da shi hello na ina jin ka kabir mai tsoro yan dadi to muna saran ka malam kabir yawa to Allah ka zama mutum ina cikin bauta da yi wato hakikar gaskiya malam to wani kira za ka yi ko kuma musulunci ya tana da abu ta za ka ga ga waka ga? an mai da karatun wani abu ne a danna waka sai a danna karatu kafin karatu abin da sai ga mutum ya danna waka karatun ma an mai da kamar wani hannu a

to mun gode malam kabir sai ka ta malam kai da kaji tambayar malam to kina dai kina dai an sha mana bayani na san eh. kina hatta a waɗannan shirye-shirye da ake eh. gabatarwa an sha yin bayani kuma ya san me hukuncin kiɗa a mm. musulunci mm. addinin musulunci bai da kiɗe-kiɗe ba mm. saboda mutum ya zama musulmi abinda ake tsammani a cikin wayarsa aji shi ne ya kasance ko dai karatun alkur'ani Allah ya fifita mana ya kawar mana da wake-wake da ake na jahiliya ya kawo mana alkur'ani hmm. shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da qur'ani da waka ba su haɗuwa a zuciya ɗaya hmm. in ɗaya yana nan to ɗaya zai kori ɗaya in ka ga an jarrabu mutum da sauraron kiɗe-kiɗe to hmm. za ka kuma an haramta wa jin daɗin alkur'ani in ko Allah ya azurta ma mutum sauraron karatun alkur'ani da fahimtarsa da tadabburinsa da tintintini a game da ra'ayoyinsa hmm. to za ka kuma Allah madaukakin sarki ya tsare shi da kin waɗannan miyagun abubuwa na kiɗe-kiɗe hmm. to bi halarsa ana wannan kwaɗan ba hmm. ai kaga baya da kyau ba hankali ba ne shi sai mutum zai zo a yi ci abinci misalin nan shine misalin da za ka iya bugawa sai a zuba ma mutum abincin shi a kwano sai kuma a ɗebo gudawa a zuba ba a ce a ci ta a ce can ga ɓangaren ci amma da a kwano da a gaya ba zai yi ba ka ɗauki waɗannan kiɗe-kiɗen a matsayin su ne gudawan su ne zawu da aka sa hmm. amma karance karancen addini da ake yi na tunatar da mutane wanda qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata na kwarai to waɗannan su ne wannan abincin da mutum zai ci ya rayu da su hmm. ah. hmm. ta da fatan ah, malam kabir mai biro da sauran waɗanda suka samu damar yin tambayoyi a cikin wani sun ji amsoshin tambayoyinsu kuma muna ganin ah, lokaci ya yi da ya kamata mu jana bala shirin amma kafin nan a lokaci minti da ya rage zan ba mala a dunkule wannan malam zai ce me wannan malam wanda kira malam zai yi game da wannan muhimmancin wannan maudu'i da ya mana karatu a kai na kafafen sadarwa na intanet da tasirin su a kasancewar lokaci ya kawo jiki sun shiga ta malam gare ka a takaice yan uwa ina jawo hankalin mu babban abin da ya kamata mu sa a zuciyarmu shine tsoron Allah in mun sa tsoron Allah a cikin zuciyar mu za mu iya amfani da waɗannan kafafe ba tare da sun cutar da mu addinance ba ba tare da sun cutar da mu a rayuwar mu ta duniya ba mu ɗauka cewa Allah ta'ala zai tambaye mu a game da su mun ci gajiyar su a matsayin ni'ima da yamana su kuwa a mun kafirce kan mu shiga cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawaq jahannama yaslawnaha hmm. ce baka ga labarin a baka baka labarin mutanen da suka jure ni'ima Allah hmm. ta kasance musu su kasance sun mai da ita zama ma Allah Allah shiryatar da mu ya ganar da mu ya kara saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi Allah ya gata malam ah, Bashir Lawal Muhammad mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wataala ya da ladan tunatarwa da aka yi da mu da shoran al'umma musamman duk wanda Allah ya ba iko ya sami sauran wannan shiri da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abubuwan da muka ji kuma ya ba mu ikon gyara kurakuran da suke da tare da wannan lamari na kafafen sadarwa na intanet na da kuma tasirin su ya zanto amfanin da zamu yi da su ya zanto na amfanar da kanmu ne a bisa turba shari'a da kuma amfanar da addinin mu fatan Allah ta'ala ya saka mana kai da dukkanin waɗanda suka ko malam a madadin lajnatul da'awa ta Zaria da shi malam Bashir da ya wakilce su da kuma shawaran baki da suka rako malam cikin wannan shiri sai abokin aiki na Zubair Abdullahi Darba da Yunusa Ibrahim Shehu da ya sada da kwatan abokin aikin mu da hukumar gudanarwa gidan rediyon daga ta muryar haɗa kan jama'a kamar kullum dan uwanku ibrahim abubakar da ya jagoranci shirin da cewa wassalamu alaikum يوم